Gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ta karfafa matakan tsaro a jihohin Ingilishin ƙasar guda biyu an da masu tayar da kayar baya suke neman dara kasar gida biyu kuma a 'yan kwanakin nan an samu waɗansu matasa suna yi wa dakarun tsaron ƙasar kisan ɗauki ɗaiɗai. Na hira da Alhaji Ibrahim mai yaƙi ɗan siyasa ne kuma mazauni ne a ɓangaren 'yan awaren Ingilishin ƙasar, kayan da suka samu kansu a ciki. Eh, kasan tun da aka kashe sojoji guda hudu a sashen ɗin gwamnatin kamaru ta ɗebi sojoji ta tura musu sojoji da yawa a can a nan da yanzu da su da sojojin ciki abin nan ana mutuwa da yawa wannan wajen shi sa yanzu hakan nan kwana biyu na aka kona kasuwa nan bayan kona bayan an kona kasuwa yau nan ma labarin labarin da nake ba nan hakan nan yau nan ma sai da helicopter ne helicopter yaki aka zuba a sama a nan manfi har zuwa akwaya akwai inda hanya ya baki da ba taɓa gyarawa ba yau nan sojoji da kansu suke suka kawo eh, abin suna gyara hanya domin inda sojoji za su samu su wuce je su sun zuba su je su rinka yaƙi da da yaren ingilishi ta can ba wani ba wani zancen yan ta'adda wa'anda dai aka ki a zauna da su a yi magana a yi magana kansu wani abin nan da su ake ta bugawa mu ba mu da wani abin gwamnati ne ta ki ta ji maganar mu ta ki ta ji magana ta yi ta yi banza da magana din ba ta so wai ta ba za su tsaya ma su yi magana su taba hada duniya gaba da sun ce a zauna a haɗu a zauna ya magana a kai ita ta ki san ba za ta yi wannan zaman ba a to ka san dama duk ba za samu a samu ra'ayi daya ba a kowai ne kuma sun sun tsaya akan akan bakan su cewa sai an zauna nan ba a zauna ba za a samu zaman lafiya ba yanzu daga ƙarshe kana ganin mutum nawa yau nan aka kashe a nan garin mafi yanzu kam abin da zan ga maka ba zan ba zan ba eh, ainihin mutane nawa ba amma ka ana mutuwa a can. Na nemi jin ta bakin mai bawa ministan tsaro shawara ta bangaren tsaron ƙasar, amma wayasa ba ta shiga. bangaren na 'yan awaren ingilishin kasar ta jamhuriyar kamaru dai sha'anin karatu na ɗalibai da kuma kasuwanci da ma walwala kuma ya tsaya cak sai dai artabu kawai waɗansu ƙungiyoyi na matasa suke yi da jama'an tsaron ƙasar muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru